zindin masu kallo barka kuwar haka wani ya tambaye ni wani ya mun komen a kan na yana tambaya na ga wai shin a cikin mata da maza wa ya fi sha'awa To, ni a gani na kawo mata mun fi sha'awa. Sabida wata mace za ta ga wani kawai farin za ta ga namiji za ta ga namiji fari hasken shi za ta ta jin sha'awar shi wata mace kuma za ta ji wani namijin ya sa turare ƙarshen turaren ma in ya bige ta za ta ji sha'awan shi wata macen kuma waƙa ma yana sa hankalin ta tashi wata mace kiran waya ma na sa hankalin ta tashi wata mace yanayin ƙira namiji yana sa hankalinta ya tashi to dai iya wa'anda zan iya faɗa kenan amma fa kamar ni gani fa ina in sa in ga namiji hansa namiji na ɗaukan wanka namiji na sa kaya namiji wanda kaya ke fitin ɗin shi namiji fari ba na son fa namiji baki abba ba za ka ke ku ya gari akwai wanda nake so a cikin ku <laughs> zindam na dai faɗa ne